Kudu ba tuna magana akan kyautattuwar ‘ya'ya shine zaman lafiyan wannan al'umma. Lai babu shakka idan ‘ya'yanmu ba su kyautattu ba, wannan al'umma ɗin ba za ta zauna lafiyar da take bukata ba kuma za ta ji daɗin rayuwa ba. Iyaye su ji tsoron Allah kuma su saka ‘ya'yansu akan hanyar da ya kamata. Jama'a al'amarin ya kai yadda duk ba a tsammani. wasu ‘ya'ya ko wasu iyaye gara ma da a ce ba su haifu ba da ya fi mu al'umma alheri saboda fitinar da wasu yara suke jawo ma kansu da jawo ma ƙasa da kuma al'umma gaba ɗaya satin da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi shaye-shaye kamar yau ne ko wannan satin ne ake maganar ranar wato yaƙi da fatauci da shan kwaya. wallahi wannan al'amarin ya wuce yadda duk mutane suna zaune ne kara zube amma ba su san illar da suke maka wasu ba tsukin anguwanni da yawa za ka samu yanzu ana sai da kwaya ba wai ma wani mutum sai ya kafa shago ba matsalar ma da ba kusanta ba shine wanda zai saya ya san inda zai tura kuɗin inda zai karba kuma tsakanin inda zai karba kusan kilomita biyu wani lokacin suke tafiya su karbi abu saboda haka masifa ta kewaye mu ta ko'ina da bala'i kuma duka yayanmu ne kuma akwai manya wasu har ma a safin gaba za ka same su a cikin masallaci kuma su suke wannan aikin wasu duk guraren karatu da za ka je suna nan kuma wallahi su suke wannan aikin ce maka mutumin da zai je irin wannan aikin shi zai zai kama safin gaba ya fita kuma ya yi luwaɗi ya munanan abubuwa duka na ce al'umma ce ci irin al'umma ce muna cikin bala'i jama'a muna cikin musifa na sha faɗi akan wannan mimbarin lokaci kusan yayi kusa koma yayi in ba zunubi kake ba ƙarƙashin ƙasa ya fi maka alheri wallahi da wannan rayuwar saboda fitinar da ake ciki wallahi da daman ku saboda ba su san komai ba kawai wani bukatar sa ya ci ya sha ne duk abin da ya damu al'umma bai san shi ba balle bakin ciki ya dame shi wani kuma ya sani shi yake aikatawa yanzu ku dubi dai abubuwa da 'ya'yanku suka fitar wai wani abu wai maka dai ne ko menene wasu da yawa sun sani ko wasu ma basu ma san ana yin wannan abun ba yara kawai dan sun gama jarrabawan sakandare sai su rinka yaga uniform ɗinsu su yi rubutu a jikinsu su yi batsa wata ta rubuta kalmar batsa ‘ya'yanku ne na rantse da Allah ‘ya'yanku suke wannan abu su yayya ga yunifon wai sun gama makaranta wanda ba da tabbabin ya ci jarrabawa a rubuta kalmomin batsa wasu ga ƙasa suke zuba ma kansu hali na mahaukata gaba ɗaya ku iyaye ba ku sa idanunku ba ku bibiyar 'ya'yanku ba abin da kuke yi mafiya rinjayen ku wallahi ba abin da suke ita ce gaskiyar magana baka sa 'ya'yanka a gaba baka san me suke aikata ba kawai yana an haifa an kuma jefar an kawo ma al'umma bala'i na rantse da Allah ba da irin waɗannan 'ya'yan annabi zai alfahari ba wallahi da ake ta jan hadisi ana ce muku ku yi aure ku haihu ni zan yi alfahari da ku wallahi ba da irin waɗannan 'ya'yan zai alfahari ba kai ka san annabi ba zai alfahari da tantagaryen dan iska mashayi ba ta ya za a yi alfahari da shi ba kama koya masa addinin ba komai baka koya masa ba ya zama kallon alamauta Mu ji tsoron Allah na rantse da Allah ranar da duk za mu shiga ƙarƙashin ƙasa abin ba zai yi kyau ba billahi lazi ina rantse muku duk uban da ya kawo irin waɗannan 'ya'yan ya koma bai komai ba wallahi ranar da zai shiga kabari Allah akwai aiki na rantse da Allah duk uwar da ta ɗaure ma wannan ɗan gindi ba ta ɗora shi akan kirki ba suka shashantar da shi na rantse da Allah abin da Allah zai yi wa mutane ba a tsammanin sa wallahi don haka kowa ya sani wallahi tsaya ka ɗauki mataki ka tsaya ka ɗauki mataki ki tsaya ki gyara kowa ya tsaya ya gyara ba abin wasa ba ne kawai ka haifi ɗa ka jefar da shi ya ta yin abin da aka ga dama yunifom fa kai ka saya amma wai saboda ya zana jarrabawar ƙarshe kawai ya fito ya yayyaga yunifom ɗin ya yayyaga ya buɗe bayansa a yi masa rubutu na batsa ta buɗe bayanta a mata rubutu na batsa zuba musu ƙasa a yi ta shashanci 'ya'yan mutane a nan fa nan ta nan haka wai yara junior wai sun gama jarrabawa junior wasu suke fati wani ya yi wando bororo haka ya tsuke 'ya'yan musulmai ne duka idan ka ce kuma ku iyaye wai ku kuke ba su ma kuɗin su je su za ku gaya ma Allah na rantse da Allah kowa sai ya yi bayani a cikin ku wallahi tallahi kowa sai ya gaya mu Allah irin yadda ya rike ayan na rantse da Allah annabi ne yake magana sai an tambaye ka wallahi naga ko ka tsaya ka gyara ko kuma ka je ka sha tambayoyin ubangiji ko baka da amsa kawai shikenan a haifa kawai a jefar wa gaya maka ba nauyi bane ke uwa baki da aiki 'ya'yanki su zama barayi kuma ke kike baye musu gindi 'ya'yanka su zama barayi mutum ya yi shaye shaye ya yi sata ya komai ka zo ka tsaya sai an yi maka kaza sai an maka kaza ɗanka ya yi shaye shaye ya taka wani ya balla wani ya yi wani abu ka zo ka tsaya ka ce har yaushe yanzu ku duba 'ya'ya juma'a wai sai ai hawa ai ta gudu a cikin gari wanda duk tsautsayi ya zo ya haushi kenan, na faɗa nan kwanan baya sun kashe wani yaro a unguwarmu da mashin ko zuwa gaisuwa ba su yi ba uban yaron haka ya ta kuka yaron sa ya haddace izu wajen arba'in da biyar haka suka kashe shi suka tafi tunda suka buge shi bai yi motsi ba kuma ko zuwa ba a yi magana ba mu da gwamnati ne ba hukuma ne sai dai kawai yanzu idan ka shiga mota kawai wani rusaftin ya rinka cima baka sa seatbelt ba seatbelt kawai kana cikin mamota a rufe ga wani ya hau kafafuwansa suna reto wane ne yayi wane ne duk ba sit ba ina maganar hukumar kiyaye hatsarurukan yara fa yanzu kanana jama'a suke tara kekuna da yamma ranar juma'a suke ganganci akan hanya kuma 'ya'yanku ne wai ya kuke so ne ai kuna kallon wannan abu? sai bam din ya tashi ya gasa kowa ya kona shi an kashe mu ku ba za ku yi magana ba iyaye yanzu ba za ku hana ku irin wannan abun ba juma'ar da ake yi ma annabi salati ana azkar kai ƴaƴanka ba abin da suke sai wannan abun din su zo fito suna suna buge mutane kuma akwai 'yan sanda akwai hukumar tsare hatsaruka akwai wane ne masu kiwon lafiya akwai wane ne duk a cikinmu da ma'aikatun da komai mai aikin mai muke to inda ba za a hana wannan ba kuma mai amfaninmu a matsayin manya a ƙasar mai amfaninmu a gaya mu amfani mu inda ba za mu iya hana yaran mu ƙanana yan firamare da za su hauke kuna suna ganganci su hau mashin suna ganganci suna buge duk tsohon da suka samu ko duk wanda Allah ya dora masa su buge shi kuma ba mu yi magana me amfanin hukumomin namu kuma mu ba mu yi amfanin mu in dai za mu haifa mu bar wannan abun din a gaya mun amfanin da muke da shi ba mu da amfani kawai mun zura idanu wai soyayyar 'ya'ya ba za ka iya hana 'ya'yanka abin da bai kamata ba shikenan sai ka bari su ta yi kuma in ya je ya laifin ya buge wani an kama shi ka zo ka ce wai sai an fitar da shi me amfanin mu mu gaya mu kanmu gaskiya na rantse da Allah gara ka mutu karkashin ƙasa baka ganin wannan yafi maka alheri na wannan fitinar samu tsukin anguwa gida wajen goma sha za ka samu masu sai da kwaya yara wa yake sayar musu wa yake sayar musu wannan abun nan tsakani da Allah saboda haka ya kamata kowa ya tashi ya sani na rantse da Allah ina gaya muku akan wannan mimbarin ko ranar alkiyama sai ya bada shaida wallahi na gaya muku kuma wallahi sai kun gani idan ba ku tashi ba kowa sai ya kuka da kansa kowa ya rubuta ya ajiye daga yau wallahi sai mun yi kuka da kanmu in ba mu tashi wannan abun ba kowa zai yi kuka waɗannan yaran sai sun hana kowa sakat ku zauna kowa ya zauna ya ta yi ba dai ana magana kowa girgiza kai yake ba ita girgiza kai ba za ka yi komai ba yana an tashi a nan ka ajiye mana abin da ka ji kuma ba za ka yi aikin da shi ba wannan shine abin da yake faruwa godiya ta tabbata ga Allah muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari daga sharrin kawukanmu da sharrin rayukanmu muna neman tsarin ka ya Allah daga munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batar da shi wanda ko Allah ya batar da shi ba wanda zai shirya shi muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah guda ɗaya sannan muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi Allah ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah kuna masu miƙa wato musulunta zuwa ga Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah Ubangijinku da ya halitta ku daga rai guda ɗaya sannan ya halitta ma wannan rai ɗin mata ya kuma watsa daga cikin wannan miji da mata ɗin mazaje da mata da yawa ku ji tsoron Allah wadda kuke roƙonsa buƙatunku kuma ku ji tsoron Allah wajen yanke zumuncinku lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai saurare a gunku yana bibiyar ku ya sake cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana wacce take ta dace ku gyara ayyukanku Allah zai kyautata muku ya gyara ayyukanku zai gafarta ma zunubanku wanda duk yayi ma Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a to babu shakka ya rabauta rabo wanda yake mai girma ya ku bayan Allah ina muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ku bayan Allah ku sani kyautattuwar ‘ya'yanku su, da matan su. wani buri ne wanda kowane uba yake da shi sannan wani buri ne wanda kowace uwa take da shi amma buri baya isarwa sai kayi aiki ba za ka zauna kana burin kawai 'ya'yanka mazansu da matan su zamanto na gari ba baka aikin komai baka hanawa baka umurni ya zamanto burin kadai kake da shi kuma ka yi tsammanin abin zai zama haka ya farin cikin wadda Allah ya azurta shi da ɗa hakika Allah ya faranta idanunka da wannan ɗa a ranar haifuwarsa amma fa hakan baya ɗorewa sai in ya zama cikin zurriya saliha sai kuma in ya kasance cikin zurriya wacce take jin tsoron Allah sai in ya kasance cikin zurriyar da take tsayar da sallah ta kuma ba da zakka sai kuma ya kasance cikin zurriyar da ta zamanto tana neman ilimi da kuma aiki da ilimi a nan ne farin cikin ka yake iya tabbata ba murna kaɗai ranar haifuwa ba za ka yi murna a ranar haifuwa kuma a yi taro a yi suna a yi duk abin da za a yi amma wallahi in baka yi sa abu wannan dan shine ajalinka ta hanyar tara maka bakin ciki da ciwon zuciya da hawan jini tunda baka tsaya ba murnar ka bata yi amfani ba kuma murnar ki bata yi amfani ba ɗa gari haske ne a cikin rayuwa idan an same shi farin ciki ne da jin daɗi ga uban da ya samu irin wannan ɗa farin ciki ne da abin jin daɗi ga uwar da ta samu irin wannan ɗa ɗan da yake son baban shi kuma ɗan da yake son mahaifiyarsa sannan mahaifiyar shi tana son sa sannan kuma mahaifin shi yana son sa a lokacin da uwa ta yi umarni zai yi mata biyayya a lokacin da uba ya yi umarni zai yi masa biyayya Allah mabuwayi da ɗaukaka ya faɗa dangane da badaɗinsa shine annabi Ibrahim alaihi salam yana cewa ya Allah ka sanya ni in zamanto mai tsaye da sallah ya Allah ka sanya zurriyata ta zamanto mai tsaye da sallah Idan wannan addu'ar ma ba kowace uwa take tsayawa ta yi ma 'ya'yanta wannan addu'ar ba Allah mai da ita masallaciya kuma ta ya mai da 'ya'yanta masallata ba kowa ne yake tsayawa yi wannan ba sannan ba kowane uba yake addu'ar Allah maida mai da shi masallaci ba kuma ya mai da zurriyarsa masu sallah annabi ibrahim yana wannan addu'a yana cewa Allah ka sanya ni in zama mai sallah ka sanya zurriyata ta zamanto masallaciya kuma ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka karbi wannan addu'a iyaye da yawa ba sa yi ma 'ya'yansu addu'a don su zamanto nagar ba sa yi ma 'ya'yansu addu'a don su zamanto nagartattu ko don su riko da ibada abinda kawai ake fata shine ya za a yi ya zama kaza ya za a idan ya gama in makaranta ce ya za a yi ya samu kuɗi ya zama kaza ya za a yi a mukamin kaza zai samu wanda duk waɗannan mukamai ɗin in babu shiriyar Allah bala'i ne a kanku Allah ya faɗa akan Zakariya annabi Zakariya alaihi salam Zakariya yana cewa ya Allah ba ni daga gare ka zuriya wacce take tsarkakekkiya domin kai mai jin addu'o'i ne wannan ma ba kowa ne lokacin da yake yin aure ko yayi aure zai ta roƙon Allah ya bashi zuriya ta gari ba babbar bukata shine a yi rawa a biki babbar bukata shine a saka a YouTube babbar bukata shine a saka 'yan mata suna girgiza da samari ana karin kuɗi wannan ita ce babbar bukata ba a taɓa roƙon zuriya ta gari ba don haka dole in ba a yi sa'a ba cikin sabon Allah a haifarwa da mutane bala'i Nabi Zakariya yana addu'a akan cewa Allah ka bani zuriya ta gari ba kowane uba yake yin wannan ba ka faɗa kamar yadda bayin Allah nagartattu suka faɗa zaɓaɓɓun Allah waɗanda suke yi ma Allah biyayya waɗanda suke cewa rabbana ya Allah ubangiji ka bamu daga matanmu ka bamu zuriya wacce za ta bamu farin ciki da bin ka ya Allah ka sanya mu zamanto jagororin masu tsoronka ya Allah ma'ana kenan kowane uba yana addu'a da matan shi da 'ya'yan shi ya zama jagora a kansu kuma jagoran su masu tsoron Allah ne don haka in ka jagoranci masu tsoron Allah ka samu sauki a rayuwa ya ku bayin Allah kyautatuwar 'ya'yanku maza da kyautatuwar 'ya'yanku mata shine farkon abin da ya kamata kowa ya bawa muhimmanci kuma ya zamanto shine farkon abin da za ka kula da shi wannan ko zai kasance cikin harkokinka na kasuwanci da siyasarka da aikinka na gwamnati da duk abin da kake yi lalle ne zamanto kana fifita sha'anin 'ya'yanka mata da sha'anin 'ya'yanka maza domin kasancewa su zamanto nagari hakanan kuma da zamanka da tafiyarka da motsinka da maganganunka da ayyukanka dukkan su zamanto ranar da ka samu ɗa za su girmar da wannan ɗa akan hali nagari su zamanto waɗannan 'ya'ya idan 'ya ce tana cikin kiwon babanta babantan kuma yana da jin tsoron Allah da tsare amana da haƙoƙi sannan idan kuma ɗa ne namiji ya zamanto yana cikin kiwon uwashi wadda za ta zamanto cewa mai amana mai tsoron Allah mai tsare dokokin shi Allah ya ku bayin Allah ku sani kyautattuwar 'ya'yanku maza da kyautattuwar 'ya'yanku mata shine farkon abin da ya kamata ka tsaya da shi ya zama wajibi a kanka domin wannan ya fi sama musu ma abinci sama da cin abinci magabata suna cewa idan ka mutu da yunwa baka ci abinci ba kana da imani za ka wuce aljanna amma idan ka mutu kana ƙoshashe ka da imani za ka wuce jahannama ne saboda ka dole kowa ya sani cewa tsayawa da halayya da kyautattuwar yara shine farkon abin da ya kamata ya tsaya a kansa sama da yadda yake fafutukar sama musu abinci ka yi fafutuka domin ka sama musu imani su zamanto nagartattun bayan Allah kamar yadda ɗaya daga cikin magabata da ya gabata yake cewa idan ‘ya'yana salihai ne Allah zai jibinci al'amarinsu idan fasikai ne duk abin da na tara musu a duniya ba zai musu amfani ba ya kai uba ka zamanto ke uwa ki zamanto wato abin koyi nagartacce ‘ya'ya su samu abin koyi daga wajen iyayensu maza daga wajen iyayensu mata idan ɗanka ya ganka kana tsoron Allah ya ganka kana jin tsoron Allah zai ji tsoron Allah idan ɗanki ya ganki kina jin tsoron Allah to zai ji tsoron Allah idan ya ganki kina girmama dokokin Allah da jin tsoron Ubangiji to shi ma zai ji idan ɗanka ya ganka cikin masallata zai yi sallah idan ɗanka ya kalle ka cikin zaɓaɓɓun mutane masu kyakkyawan ɗabi'u shi ma zai kasance cikin zaɓaɓɓun mutane nagartattu ya ku iyaye ku sani kyautattuwar 'ya'ya ‘ya'yanku maza da kuma ‘ya'yanku mata ya tsaya ne akan yadda kuke umurtansu da kyawun ɗabi'u nagartattu da laduba waɗanda suke na karamci da girma kamar yadda magabaci lukman yake cewa ya kai ɗana ka tsaya da sallah ka yi umarni da abu mai kyau ka hana munanan ayyuka ka yi haƙuri akan abin da ya same ka wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura kada ka zamanto mai kawar da kai akan wasu mutane kana girman kai akan su kada kai tafiya a bayan ƙasa kana mai alfahari Allah baya son dukkan irin waɗannan mutane ya kai ɗan uwa uba musulmi ya kai ƴar uwa uwa musulma Allah mabuwaye da ɗaukaka idan ya ni'ima a kanki ko ya ni'ima a kanka da zurriya wacce take ta gari ko kuma da haifuwa babu shakka idanunka idan ya ɗaga ya ga ɗanka kana yana lafiya ko ka ga yarka tana lafiya ka fa sani Allah tabaraka wa ta'ala yana da wani babban haƙƙi kuma akan ka mai girma bayan ya halitta yan yaron ya baka ya kuma ba mu yaron lafiya to ka sani akwai haƙƙi mai girma akwai kuma wani abu wanda Allah yake nema a ka, a lokacin da zaka kasance uba ne na farko a halin maganarka da maganganunka da halayyarka a wannan lokaci ka ɗaga hannu ka yi mu Allah godiya ka yi ma Allah godiya lokacin da shi Allah ɗin ya zamanto bai yanke bayanka ba ma'ana shi ne bai hana ka haifuwa ba bai sanya ka ba karara wanda baya haifuwa ba wanda ya zamanto ba shi da ɗa Allah ya azurta ka da ɗa ya ba shi lafiya domin Allah shi ne ya baka wannan kuma shi ne mai fifitawa a kanka gode Allah kuma ka roƙi Allah ya mai da ɗan nagari domin Allah ya yi shelar wanda duk ya gode masa zai ƙara masa al'amari na biyu shine ya kai uba ka sani ka yi riƙo daga karan kanka ka kuma ji a cikin ruciyarka cewa kana da babbar tambaya a gurin ubangiji ranar tashin alkiyama akan 'ya'yanka maza kan kuma 'ya'yanka mata ba wani abu bane su illa amana ce wadda ka ɗora ma kanka da kanka domin kai ka nemi auren kuma kai kai jima'in kai ka ɗora ma kanka wannan amana tana kanka in ma dai wannan amanar ta kare da kai zuwa ga aljanna ko kuma wannan amanar ta kare da kai zuwa gidan wuta ɗayan biyu zai faru ‘ya'yanka a kanka maza ‘ya'yanka mata a kanka baban tambaya ne da haka tun kafin su zamanto ‘ya'ya Allah ya yi tanadin zai tambaye ka tun kafin su zamanto ‘ya'ya mata Allah zai tambaye ka wannan wajibi ne a kanka ka sani Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka kamar yadda manzon Allah ya faɗi dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku ababen tambaya ne akan abin da Allah ya ba ku kiwonsu ka tuna ranar da ɗanka ko ‘yarka za ta tsaya ta yi jayayya da kai a gaban Allah baraka wa ta'ala ka tuna ranar da ɗanka zai tsaya ya yi jayayya da kai a gaban Ubangiji Ta wa ta'ala in ma wannan jayayyar ta kasance hanya ce da za ta kai ka zuwa ga rahama in ma kuma wannan jayayyar da dan yake da kai ya zamanto cewa za ta kai ka zuwa ga wuta ya ke uwa ki tuna lokacin da ɗanki zai tsaya saboda baki gwada masa alheri ba baki ɗora shi akan alheri ba ki tuna lokacin da zai yi jayayya da ke a gaban Allah ki tuna lokacin da yarki za ta yi jayayya a gaban Allah in ma dai wannan jayayyar ta kasance dalili na zuwan ki rahama ko kuma ta kasance dalili ne na shigar ki azaba ki roƙi Allah alheri kai uba ka roƙi Allah alheri kuma ka nemi tsari da Allah ya tsare maka sharri da fitinar wannan zamani akan 'ya'yanka domin su karan kansu 'ya'yan ba komai bane illa fitina ce da adon duniya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa na cewa lalle da dukiya da 'ya'yanku fitina ce kuma a gare ni ne wato lada yake kai tawadu iya kai uba ki tawadu iya ke uwa izuwa ga mabuwayi da ɗaukaka shine Allah Ta baraka wa ta'ala ki daga hannu ki nemi taimakonsa akan gangaro da alheri a cikin zukatan 'ya'yanki da kuma shari'a na daga abin da ya shafi ilimi da kuma tarbiyya da kuma sana'a al'amari na uku shi ne lalle ne ka sani kai wato Allah ya umurce ka kai uba sannan ya umurce ki ke uwa a tsakanin ‘ya'yanki maza da kuma tsakanin ‘ya'yanka maza ko mata ku kasance masu yin adalci ku yi adalci a tsakanin ‘ya'yanku domin abin da ke kangarar da wasu ‘ya'ya shine ana fifita ‘ya'yan wata matar akan ‘ya'yan wata wannan 'ya'yan har su gane cewa ubansu ba ƙaunarsu yake ba baya kuma ƙaunar uwarsu Na haka daga wannan lokacin suke kangarewa garewa adalci tsakanin 'ya'yanku maza da kuma 'ya'yanku mata kada ku fifita 'ya'ya maza a kan mata ko kuma ku fifita mata a kan 'ya'ya maza ku ji tsoron Allah a cikinsu dukkansu gaba ɗaya idan kai adalci ko kika yi adalci a tsakanin 'ya'yanki mazansu da matansu Allah zai halatta miki zama a wani mimbari ko Allah zai halatta maka zama akan wani mimbari wanda mimbarin yana hannun Allah ne mai rahama na damansa tare da cewa dukkan hannayen Allah dama ne a ranar da annabawa suke farin ciki da irin waɗannan mutane da siddiƙai Allah tabaraka baraka ta'ala ya faɗi ta harshen manzansa manzansa yana cewa lalle masu adalci suna kan wani mimbari na haske a ranar tashin alkiyama suna tare da annabawa da shahidai saboda sun yi adalci cikin matansu kuma sun yi adalci a cikin 'ya'yansu na fore ka ko kuma na hane ka na fore ki ko kuma na hana ki da ki fifita tsakanin 'ya'yanki wajen kyauta ko da fifita 'ya'yanka a wajen kyauta na hore ka da barin wata wasiya da za ka bari a kan cewa ɗanka wani a bashi kaza bayan mutuwarka ka haɗa rikici ka tafi lahira wajen Allah daga nan 'ya'yanka su samu saɓani ka daina wannan ko ka ba mu wani mutum wani dunkulan kuɗi cikin 'ya'ya ka hana sauran ko kuma ma ka ɗauki mota ka ba mu wani ko ka ɗauki wani fegi ka bashi ko kuma ya zo tsakiyar gidan ya gini bayan ka mutu ai ta rigima akai ƙara can akai ƙara can ya kai uba ka zamanto mai adalci duk abin da za ka ba mu wancan ka ba mu wannan kada ka bibita tsakani bal ma ba haka ba abin da ake nema ji tsoron Allah a cikin sha'anin 'ya'ya kuma kai adalci a tsakaninsu zalunci a tsakanin 'ya'yanka maza da zalunci a tsakanin 'ya'yanka mata zalunci a tsakanin 'ya'yanki maza da zalunci a tsakanin 'ya'yanki mata da maza yana wajabtar da gaba da kuma hikidu da gillu da adawa da watsa abin nan kyashi a cikin tsakani da raba zukatansu da yanke tsakaninsu da zumunci gashi kuma ubansu guda babu shakka wannan yana yanke dukkan tsakanin wata soyayya da ka sani a tsakanin irin waɗannan 'ya'ya ɗaya daga cikin magabata cikin sahabbai Allah ya musu rahama suna yin adalci ne a tsakanin 'ya'yansu hatta ma idan ɗaya ya kis da ɗaya idan uba ya kis da ɗansa namiji to sai ya tafi ya yi kis da ‘yarsa ta mace don yana jin tsoron Allah kada Allah ya tambaye shi ya fifita ɗaya bai yi ɗaya ba a ranar tashin alkiyama. ina muke da irin wannan koyarwa da sahabbai suka tafi a kanta al'amari na hudu shine na hore ki ko na hane ki ko kuma na hore ka ko na hane ka ya kai uba ko uwa kada ka yadda 'ya'yanka su zamanto su ne sanadiyar cutar da al'umma a gari kada ki yadda 'ya'yanki su zamanto su ne sanadiyar cutar da al'umma su zamanto su ne sababin kawo tashin hankali da wasu al'amura a cikin ƙasa ki kiyaye kai ma uba ka kiyaye daga cutar da waɗanda suke na kusa da kai ko cutar da waɗanda suke makwabta ko cutar da waɗanda suke dangi ki hana 'ya'yanki daga cutar da waɗanda suke irin waɗannan ki riko ta hanyar fuskantar da su da shiryar da su zuwa ga kyautata ma al'umma da girmama mutane da kuma ɗaukan hali na gari ka yi umarni ya kai uba hanyar fuskantar da su da shiryar da su da girmama mutane da kuma kyautata musu al'amari na biyar lalle ne kai uba lalle ne ke uwa ki kasance kai ma uba ka kasance kada ka zamanto da 'ya'yanka sun zamanto sanadiyar rasar da rayukan wasu mutane ko barnatar da dukiyar mutane ko ƙonace-ƙonace ko kuma kawo wasu halayya marasa alheri a cikin al'umma malalle ne kai iya bakin kokarin ka ya zama ƴaƴanka ba su ne sanadin farɗe wasu mutane ko zubar da jinin mutane ko kuma rasar da rayukan mutane ko ɗauke musu kaya ba hakan ɗin ya zamanto shakiyanci da taɓewa akan uwa akan uba akan kuma ƴaƴa ku ji tsoron Allah ya ku mazaje mazanku da matanku akan ƴaƴanku ku kawo gyara a cikin ƴaƴanku ku yi dukkan abin da za ku iya yi domin yanke uzuri a gaban Allah gobe kiyama Allah ka yi wa manzanka salati ka yi masa tsira tare da sahabbansa kamar yadda kai ga annabi Ibrahim alaihi salam domin kai ne abin ji abin jinjinawa kuma kai ne abin yabo Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ya mai gyara zurriya ya Allah mai gyara zurriya muna roƙonka ka kyautata zurriyar mu ya Allah ya Allah mai gyara zurriya muna roƙonka ka kyautata zurriyar mu ya Allah ya Allah mai kyautata matasan musulmai muna roƙonka ya Allah ka kyautata halayyar matasanmu ya Allah Allah ka kyautata wato wato matasan musulmai da musulunci Allah ka kyautata musulmai da ka kyautata raye abin nan matasa da kuma matasa mata domin kai ne mai rahama ya Allah Allah ka yi riko da kwakwalensu zuwa ga binka ya Allah da kuma jin tsoronka ya Allah ka cusa musu tabbatuwa da shiriya a cikin zukatansu ya Allah Allah ka haɗa zukatanmu cikin alheri Allah ka gyara tsakaninmu ya Allah ya Allah kai mana gafara ka karɓi tubanmu ya Allah domin kai ne mai yawan tuba kuma mai tausayi Allah ka gafartawa musulmai maza da musulmai mata Allah ka gafartawa muminai maza da muminai mata rayayyunsu da matattunsu ya Allah Allah ka azurta mu da jin tsoronka a cikin ɓoye da sarari Allah ka azurta mu da faɗan kalmar gaskiya cikin yarda da fushi Allah ka azurta mu da faɗin gaskiya ta kalmar gaskiya cikin fushi da yarda ya Allah Ubangiji cikin wato daidaito da wadata da talauci ka ba mu ikon bin gaskiya ya Allah Allah ka sanya mu cikin masu girmama wuraren ibadarka da ibadarka ya Allah ka saka mu cikin masu kiyaye dokokinka ya Allah ubangiji ka buwayar da musulunci ya Allah da mutanensa Allah ka kaskantar da kafirci da shirka da mutanenta Allah ka ɗaga kalmar ka ta gaskiya da addininka ya Allah ubangiji ka taimaki waliyanka salihai masu ɗayanta ka ya Allah Allah ka tozartar da waɗanda suke maƙiyanka kafirai muna roƙonka ya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe da kuma Najeriya gaba ɗaya Allah ka buwayar da wannan musulunci Allah muna roƙonka ya Allah ka raba wato ka kasa mana tsoro ka saka mana a cikin zukatanmu tsoronka ya Allah abin da zai kare mu ya sha makance tsakaninmu da tsakanin saba maka ya Allah Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu yi maka da'a da'ar da za ta kai mu zuwa ga ka ya Allah Allah muna roƙonka ka sa yaƙini a cikin zuciyarmu yaƙinin da zai zamanto ya sha makance tsakaninmu da dukkan wata musiba ta duniya Allah ka jiyar da rayuwar mu daɗi da kunnuwan mu da idanuwan mu da ƙarfin mu duka ya Allah ka sanya su cikin daɗi matukar muna raye Allah ka shiryar da waɗanda suke ta'addanci cikin ƙasa idan za su shirya Allah idan ba za su shirya ba kwakwalen su yana hannunka yadda ka ga dama da su ya Allah Allah ka sanya a cikin mu magadan mu ya Allah Ubangiji ka ba mu magada na ƙwarai ya Allah daga cikin mu ya Allah Allah ka sanya guraben mu mun wuce azzalumai su gani ya Allah kada su riske mu ya Allah ya Allah ka taimake mu akan abokan gaban mu ya Allah Allah kada ka sanya musifa a cikin wannan addini din namu ya Allah kada ka sanya duniya ita ce mafi muhimmanci a gare mu kada kuma ka sa duniya ita ce matukar ilimin mu ya Allah ya Allah kada ka sallada wani mutum da bai da imani baya jin tausayin mu kada ka sallada shi akan mu ya Allah ubangiji muna roƙonka ka ba mu rabo mai kyau a duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta Allah muna roƙonka ka buɗe ma wannan ƙasa da kuma wannan jiha ɗin albarkar sama da kuma ƙasa. Allah muna roƙonka ka gafarta ma zunubanmu, Ubangiji ka kankare mana kurakuranmu, Allah ka kashe mu muna masu miƙa wuya zuwa gare ka, ya mai tausayin mafi tausayi. Ubangiji ka amsa mana wannan addu'a. Ya ku bayan Allah a salata wa sufufakum yarhamukumullahu wa iyayi.